والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da tafa daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littayen tsayuwar Bukhari. muna cikin kitabun nika wurin tashinmu na yau babu ardil mar'ati nafsaha ala rajul salih babin mace ta kanta ga mutum nagari babin mace ta gita kanta ga mutum nagari ma'ana ta nemi ya neme ta aure saboda kirki ne إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم مرحوم بن عبد الله بن عبد العزيز بن مهران بعد حديث أكين في البخاري إنبا والنبا قال سمعت ثابتا ثابتا البناني na ji sabit ƙala ya ce kuntu inda anasin na kasance wurin anas wa inda na lahu gun anas akwai wata ɗiya tashi Ƙala anasun sai anas ya ce ja a timra'atun wata mata ta zo ila rasulillahi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam تعرض نفسها تعرض عليه نفسها تنا جدت كان تقريش قالت يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك بي حاجة كان لبقاتا bukata أنس ينا رويتا ما sabitul bunani wannan magana a lokacin tsiyar anas tana wurin Fakarat bintu anas sai diyar anas ta ce ma a ƙalla mini ne mafi ƙaramcin kunyar wannan mata wa sau'ata amma ta yi abu mai muni wa sau'ata ta yi abu maras kyau ƙala sai ana zai ce mata iya khairun minti. ita ta kiki rakibat fi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tana kwaɗayin zama da annabi sallallahu alaihi wasallam fa'arabat alaihi nafsaha dan haka kawai ta gifta kanta gari shi saboda haka ta yi ki wannan hadisi ya yi daidai tarjamar arzi almar'ati nafsaha ala rajul salih kuma wannan ya nuna mafi yawan mata kunya ta ɗabi'a ba kunya ta addini ba tana sa ya zan ba su iya haka ba su iya kada kansu su kaya kansu ga mutum na gari dai ne bai sarabi saboda al'ada ko shi ɗai na nuna musu haka nan kada kai ne ko na ƙasa daraja ne حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو كسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة وجمعت عرضت نفسها تجد كنت على النبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رجل سيوان مجتش مع النبي يا رسول الله يا من زمان الله زوجنيها كأورد دم كأورد دم من ديتا فقال ما عندك ميكا كيرشي wanda za ka bayar sadaki qala ma indi shay'un banda komi qala zahab annabi ce ka tafi faltamis ka nemo ka bido walau khatam min hadidin ko da zobin bakin karfi fa zahaba yace kuma raja na ya dawo fa qala la wallahi yace wallahi ma wajadtu ban samu shay'an komi ba wala fataman min hadidin ko zobin bakin karfe walakin haza izari sai dai ga zane na da nake daurawa wala ha nisfu a ba ta rabin shi qala sa'alun sa'al yace radiyallahu anhu wa ma lahu ridahu bai da mayaki in ba wannan zanen da yake daura ba فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah ya ce wa matas na bi zarika, me za yi da maɗaurinka illa bistahu in ka daura wannan zanin lam yakun alaiha min shay'in ba ta samun komi ba ta samun wani abu daga cikin zanin wa illa ita kuma in an ba da shi ta daura lan kuna alayka minhu shay'un ba ka samu komai daga ciki ma'ana ba zai isa a raba muku ba bale ka zama da rabi ita da rabi ko dai ka daura kai kadai <clears throat> ta rasa ko ta daura ita ka rasa ar rajulu sai mutumin nan ya zauna hatta idza tsala majlisuhu sai da zama ne yi tsawo majlisuhu ay julusu fara fara'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an jima kaɗan ko an jima da yawa can sai ya tashi sai annabi lura tashi ne Fa fada'ahu annabi ya kira shi a du'iya la ko aka kira masa shi fa qala la annabi yace me ma za mu aka min alquran me yake tare da kai na alqur'ani wa qala lahu fi kima annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'i suratu kaza wa suratu kaza ina tare da ko sura kaza da sura kaza suna tare da ni li suwarin yu'addiduha game da wasu surori da suke da yake kididdiga kididdiga فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها mun mallaka maka ita bima ma aka min saboda abin da kake tare da shi a cikin Shi ne matsayin sadaki a cikin wannan hadisi ana fahimtar gitta mace ta gitta kanta ga mutum na gari kuma shi kuma yana cikin hikima har in ba ta ya mai to kai ya bayyana raddi gare ta sai ta baki min kwa bayyi ya kafil aqilu aw alqaqila wa mum haji nuni ya ishi mai hankali in yi shiru bai ce yana yi ba za ka fahimci rashin yi ta yadda wani farin na wata da ana yi ta yadda ya shiru ya zan bai yanke mata kauna ba haka ya ce bai ko ya kunyata ta kenan wani lokaci shiru shi ne jawabi ma kullu kaul lahu jawabun jawabu ma yi yuqrabu babu ardil insani na aw ukhtahu ala ahli alkhair babin mutum ya jitta diyarsa ko ƴan uwarsa ga ma'abuta alkhairi mutum ya tallata diyate ga mutane na gari ba aure ta ko ya jitta ƴan uwa ce ga wasu mutane na gari don a samu wanda ya aure ta daga cikinsu حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث هنا بعد الأباري أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر لوكت عند حفصة يا عمر تزم zama تأيمت ma'ana ta zama ba ta da miji al'ayinmu wa in ma wadda mijinta ya mutu ko wadda mijinta ya saka ko kuma wadda ba ta taba harme ba su samu miji ba ana ce mata ayinmu ma'ana dai maras miji wa in ma mutuwa ya wa in ma saki wa in ma ma ba ta samu ba amma mafi yawa an yi sa shiga wadda mijinta ya rasu مجند حرصة نظام قبروة من خنيت تجي مجند خنيت ابن حزافة الصهمي وكان يكسن من أصحاب رسول الله شخص كنت أبن منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوفيه بالمدينة آه كربي رايواتي أمدينة سبولون الرولي دي سامو تنهاريهم وقدو أصمع لما زيتي يا متني باين يا رسولي باين يا كم بدر kuma shine zance mafi kusancin da ibnu sayyidin nas ya yanke da shi haka ibnu abdul barri ya yi cewa ya rasu ne bayan yakin badar faqala umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab yace ataitu usman ibn affan na zo wurin usman ibn affan fa aradtu alayhi hafsata nikita mai auren hafsa nace usman ka zo ka auri ta hafsa kaga ya gitta ɗaya ta ya tallata ta ga mutum na kirki faƙala ce fa zo fi amri zan yi shawara zan diba game da al'amari na kaga bai ce mai bai yi ba bai ce mai yana yi ka zo ka auri ɗaya ta hafsa ce to zan zan zan yi nazari falabistu layaliya ni zauna kwanuka ana an fiye da ɗaya fiye da biyu sun malakiya ni sa'annan Usman ya gamu da ni in ji Umar faƙala sai ce mini qad badali Umar ni dai shawara ta bayyana gare ni Allah a tazawwaja yaumi haza ban tashi aure ba cikin wannan lokacin قال عمر عمر يتي فلقيت أبا بكر نقم لأبو بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إلى إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر نتي أبو بكر إن كان سو زنباك حفصة عوري يا عمر فصمت أبو بكر أبو بكر يشرو bai ce sai ya sha wani ba bai ce yana yi ba bai ce bai yi ba falam yarje ilayya shay'a bai amsa bai da amsa ba ko kaɗan wa da sai na kasance in ji Umar a wujada mafi damuwa alaihi kan Abubakar minni fiye da damuwa ta ala daga Usman damuwar da jiya ga yadda muka yi da Usman ya ce in bari sai ya shara daga baya kuma ce ya shara ba zai yi armen ba to tana kasa ga damuwar da jiya game da Abubakar dan shi bai ce mi yana yi ba ko bai yi ko sai ya shawara falabittu layaliya ni zauna kwanuka sun maƙaƙaba ha rasulullah sallallahu alaihi an yi kwanaki hakan ga sai gashi annabi ya aiko yana bidar hafsa diyar umar aure fa an kahtuha iyahu sai na auren dan mishi ita ne auren da ita gari. shi falaƙiya ni Abubakar? sai abubakar ya haruna ni faƙala sai abubakar ce mini la'allaka wajatta alayya yana yi wa ka ji fushi game da ni ka fusata da ni hila aralta alayya hafsa lokacin da ka taya ne in aure hafsa falam arji ilaika shay'an ban mai maka amsa ba qala umar umar yace qultu dake na na sai haka ne na ci damuwa game da kai ban ji daɗi ba qala abu bakr sai abu bakr ya ce radiyallahu an fa inni lam yamna'ni an arji'a ilayka fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka ba abin da ya hana mini in mai dan maka amsa fi ma aranta alayya ga abin da ka gitta mini na tayin armiyan hafsa illa anni kuntu alimtu anna rasulullah sai don dai na kasance na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kad zakaraha ya ambaci habba da manufar ya fide ta aure falam akun li ufshiya sirra rasulillah kaga ba zan watsa asirin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama in ce baka a'a ai annabi zai fide ta in haka na faɗi asirin annabi amma ni na san yayi maganar ta walau taraka rasulullah da manzon Allah ya bar neman ta aure sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabiltuha da zan kaure da zan karbi auren ta da sai in nemi auren ta in ci ina inda annabi ya fasa auren wani yana bayyana mana ɗabi'o'i na 'yan adam haka aka gina su akan zargi da kuma bada uzuri da ya magana da kila mutum zai yi ko shirin da zai yi ka zarge shi kai ne kaga Umar bai ji daɗin shirin da yi bai ba shi amsa ba ashe shi kuma shi ne yana dalili amma bai san dalili ne ba saboda haka Umar ya zarge shi amma shi ko ya bada uzuri to irin nan, abubuwan suna ta gudana cikin mu'amalolin mutane kuma a cikin hadisi na kasar da mu kiyaye sirri حدثنا قتيبة وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة زينب يا أبي سلمة أخبرته تاباش لاباري شيوانيني عراك بن مالك أن أم حبيبة أم حبيبة قالت تاتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا إنا قد تحدثنا مو منا لاباري أنك ناكح درته cewa za ka auri dora binta abi salama diyar abi salama faƙalar rasulullah sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi Wasallama ya ce ala ummi salama in haɗa ta da ummi salama a ala ummi salama tare da kama a ce amma a ummi tare da kowace ummi salama laulam an kishi umma salama ko ba arbi umma salama ba uwarta ma halalli ita yarinyar ba ta halakka garan inna abaha mahaifinta afi dan uwana ne min raba'a na shaddon to me an munasabar wannan hadisi da babi ina ne ya alaka da tarjamar babi babu ardil insani ibnatahu aw ukhtahu ala ahli khair wannan hadisin na ƙarshe abin da ka munasaba da da shi ba a kawo shi ciki ba amma mun mutu hadisin mun kanta shi kusan so biyu ko so uku tace mai anke ukhti ko ka arbi uwata aya ka mai shi ko to kaga ta taya mai yan uwarta to kaga sai zama babu ardil insani ibnatahu aw aw ukhtahu ce anke ukhti cikin hadisi akwai shi amma nan ya shahi shi saboda takaiciya bai kawo shi ba wanda kuma shi ne alaƙar hadisin da babin amma sauran kalmomin da suke nan ba su alaƙa hadisin gaba ne ba idan ma hukuma bayan wannan hadisin man karanto shi da canjin riwaya iri a cikin akwai an ce ɗaukti ka uwa uwata hata ce mai na san ba da kaɗaita da kai ni ɗaya za ka zama da ni ko ka ƙara ma ko mafi wanda ne shi son ya zama ya yi tare a ga alheri ya uwa ta ko mun karanta wannan to wannan an ke oxygen shi ka munasaba da mi da wannan ba. babi aw oxtahu ala ahlihi kaga inda ya halatta da sai kaga ta taya a aure ya uwarta ga mutumin alkhairi babu qaulin lahi azza wa jalla babin faɗar Allah madaukakin sarki wala junaha alaikum bima arramtum bihi min khitbatin nisa Allah subhanahu wa ta'ala ce wala junaha babu lahi alaikum akan ku fima arramtum bihi ga abinda kun ka ɗan gitta da shi min khitbatin nisa na fidar mata aure kuka yi tareli wanka da kamar cirwai Ɗan tayi na kai kai caka wanda ba bayyane ba aw aknantum fi anfusikum ko kuka boye a cikin zuciya kuka nasanta ko ku hurta ba alim Allah al-aya ila qawlihi ghafurur ghafurur halim ila qawlihi ghafurun halim malamai suka ce a cikin wannan aya akwai hukunci hudu بيو حالت بيو حالت حالت na فيما عرضتم به من خلبة النساء يا حالت التعريض أو أكننتم في أنفسكم يا حالت أما بيو حرام ولكن لا تواعدوهن سرا حرام القوان داموس أوري نبي وندي حرمت ولا تعزموا عقدة النكاح hatta ya balagal kitab ajala saboda ka ya halatta ta'aridi bil qawli kamar da Imam Buhari zai cigaba da fassara muna ce aknantum azmartu ka kumshi cikin zuciyarku wa kullu shay'in suntahu duk wani abu da kan tsari wa azmartahu ka kumshi shi wa huwa ya zama abin boyewa wa qala li talq ibn ghannam talq ibn ghannam yace mini haddathana za'idatu an mansur an mujahid an ibn abbas fassara fima arruntum bihi min ghibati an-nisa yaqulu inni uridu sai ya ga mace tana cikin idda ce ina ko da ya arni bai ce ina nan ina jiran ki ya kare idda ba sai ka ina ko da ya arni aka ɗaya ce bai ƙara bai rage ba ka gani duniya ya shi mai hankali ko ko kuma ya ce wa lawajittu annahu tayassara bi min imra'atin salihah eh tayassara tayassara limra'atun salihah na ya fatar da a ce auren nan ya samu gari daga wata mata ta gari ina fatan in samu mata ta gari in aura to bai ce ke ba wa qala al-qasim qasim bin muhammad bin abi bakr radiyallahu an ya kula ce innaki alayya karimatu ya ce ba wanda a cikin jidda ai kina da matsayi a wurina aka dai ce, wance ai kina da matsayi a wurina kawai ya isa ko kuma wa inni fi la ragibun ai ni ma ina son irin ki ka ko kuma maza da yawa suna son irin ko duk wanda ya samu irin ki ya dace amma dai bai hito shi ba wa inna allaha la sa'iqu ilayka khaira ko yace ai wance Allah zai kawo miji mijin alheri auna hawa haza ko makamancin wannan amma dai kai heto baro baro ya wani wa qala aba'un aba'u yace yu arridu shi dan kai kai ta. wala ya bulu kashi bayyana ya kure ce inna li hajatan ni ma wa ina buƙatar arme haka kawai zai tsaya wa abshiri ko wance albishirin sai ya tsaya nan wa an ti bihamdillahi nadiqa ko kuma wance ai alhamdulillahi kina yi kina ke kina yi ma na ga da ku <laughs> kaga bai ce kina arzi na ko kina arzi wance kina yi ko wance ke hasu duk babu gobe wata kulu ne ita ko sai ta ce mai kada a tsawo ma ta kulu na ji wa da kacci ta tsaya nan ita ko wala ta ido shai an kata alkawanta wani abu kata ce zo ya ma alkawari wala yi wa idu waliyuwa bi gairi ilmiha kuma kada waliyin ta shi alkawanta ma wani ba da armenta ko da ba ta sani ba. Ki ware to kauna tana nan na ita ko yata ko ɗiyata kai na ajiye bai ta in ta kare ita ka yi haka haram wa in wa'ada rajulan fi iddatiha thumma naka'aha ba'd lam yufarraq bainahuma wa in wa'ada rajulan in ta alƙawanta ma wani mutum har me fi iddatiha tana cikin idda tana cikin idda sace to wani in na ƙare idda kai ɗaya nake jira kun sannan na a wannan mutumin da tawa alkawali ta cikin idda sai ya arme ta amma da ha ko ba'du ba'du bayan ƙari idda ba a kulla arme ba sai bayan ta ƙari idda kakaf sai zo ya nema a kulla arme lam farraq bainahuma ba za a raba armen su ba armen su yayi imamul Buhari rahimahullah ta'ala ya fito da wannan matsala saboda nuni zuwa ga sabanin malamai a gare ta wasu malamai suna da ra'ayin in ya dige ta cikin idda ko da ba a kulla armi ba sai ta kare idda sai an wani armin bai yi ba haka an ra'ayin wasu malamai Imam Malik rahimahullah ta'ala yana cikin yace yayi duhuli ita ko bai duhuli ita ba sai an wani armin nan ko da sun yi duhuli a wani wani armin a fata shi Imam Shafi yace a kullin armin ya inganta amma sun yi zunubi akwai laifi laifi na bida cikin idda yana nan amma asalin armi ingantacce na tun da bayan an cika idda an hakulla shi ba cikin idda an hakulla shi wannan ko bai da ka'ida shahararra ba ta qawaidul suke cewa man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi sharmani tun da shi bayan an cika idda an hakulla arme inda kam kayan a cika idda an hakulla arme to kaga ta'ajjala shay'an qabla awanihi amma bida cikin idda haramun kulla arme cikin idda shi ka bata arme amma in ba cikin idda a kulla arme ba ko da an yi bita cikin idda amma ba kulla ba sai bayan cika idda to wannan an yi haramun amma arme na wannan shi ne kauli rafi wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala to kaga sabaki da malamai amma Imam Buhari ya zaɓi wannan saboda shine zama rashi wa qala al-Hasan hasan al-basri yace rahimahullah la tuwa'iduhunna sirra fasara dai az-zina sirra az-zina kanku alƙawanta musu zina kenan arme cikin idda zina in mutum ya san arme cikin idda mamnur an hana musulunci kuma ya yaci yayi hukuncin mazanaci za a yame haka an fahimta hasan al-basri wa yuzkaru an ibn Abbas an ruwaito daga ibn Abbas ta'liq bi siga ta tamribi ko amma Abdu bin Humayd cikin littafin na hadisi ya ruwaito hadisin mawsul الكتاب أجله تنقضي العدة معناها للساهل يكيغ عدليني معنى إدى شاما كتاب عدله معنى إدى تكال كوكو يقدرن كل أرمي في إدى تكال باب النظر إلى المرأة قبل التزويج بعد جوبا ما تاكا يا عويدا يا على تكذيب ما تدك لك قدين كعورا كاين كعورا حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce ra'aytuki fil manan Aisha na ganki a cikin kwana ya ci الملك malaku yana zo min da ke fi sara qatil fi min haririn kina lullubi a cikin wani zane na zina sara qatil zane so faƙalali sai mala'ika ce mini hazihin ra'atuka wannan ita ce matakka fa kashattu an wajhiki tauba sai ni kware zanin nan daga fuskar ki fa iza anti hiya sai ga shi ashe ita ke ce wata riwaya fa iza hiya anti daga dai ba mas'alatul aqrab cikin abin nan cikin nahawu mas'alatul aqrab fa iza huwa hiya fa iza hiya huwa mas'alatul mashhura hazim ra'atuk fa kashattu an wajhiki thawba fa idza antihi fa qultu nace iyaku haza idan wannan mafarki ya kasance min indillah daga wurin Allah yumdihi zai zartar da shi bayan mun karanta wannan hadisi an malamai suka yi magana akan to ayi mafarkin annabawa wahayi to ya kai annabi ya sa in ta shakka in ya ku haza min indillah ai ba annabi kan yi mawarki ya san min indillah wasu malamai suka ce mafarkin ya haro so biyu ya yi kayan annabanta ya yi bayan annabanta na kayan annabanta na ce in ya ku haza ba na bayan annabanta wasu malamai suka ce a uslubi ne na balaga wanda aka ce mammasu shakki bil yaqini ka sa kalima ta shakka amma yaqini kaka ne ba shakka haka ne ba amma a zahirance karance za a ga lafazin shakka in kenan in mun ɗauka wannan usulubi ne na balaga da suke kaman masu shakki bil yaqin sai mu ce in ya ku haza min inda lahi yumbihi wannan mafarki tabbas daga Allah ne kuma zai zatar da shi ba haka aka asara ta gidan ba in ba ta shakka in ya ku haza min inda lahi yumbihi tabbas wannan daga Allah ne kuma zai zatar da shi sai zama uslub balaghi masu shakki bil yaqin حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة وتماتا جاءت تازو رسول الله ولما الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأحب لك نفسي نازو إن باير دكينا غريكا فنظر إليها رسول الله في منظر الله في بيت صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وفوض shine mahallin sha na hadisi fa nazara ilaiha suna kaga annabi ya dibe ta kuma har ya daga kai dai sama kuma ya dibe ta kasa ya diba sama da kasa kenan ko fa sa'ada an nazara ilaiha wa sawwaba ya daga gani kuma ya soke gani ya dibe ta sama da kasa ma'ana haka wancan ma kaga gashi an ce annabi ya kware zanin da aka fuska Aisha ko da ya ji ba kike ta tashi shi ma dai yawar ba yana zai kawo hujja akan ganin wanda zaka bada sun ma ba ba ra'ata hu na da bai kai ne falan ma ra'ata mar'ata lokacin da wannan matar ta ga annahu lam yaqdi fiha shay'a bai hukumta komai game da ita ba bai ce ya ba bai ce bai karba ba jalasat sai ta zauna فقام رجل سي وني متين يا ميقي من اصحابه daga cikin sahaba a nan alaihi wasallam faqala ce ai rasulallah ya manzon Allah kalima ai kalima ce ta kira tana cikin haruffan nidai wa nadi man tad'u biya aw bi aya aw hamzatan aw ai hmm, aw hamzatan aw ai wa in shi ta haya ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah in lam takun laka bi hajatun in baka da bukata game da ita fa zawjini haka armad dan da ita fa qal sai annabi yace sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hal indaka min shay ko kana da wani abu qala la yace ban da wani abu wallahi ya rasulullah na rance ya manzon Allah ban da wani abu nan mallaka qala al-haq ila ahlika ta yi wurin dangin ka tanzu ka binciko har ta ji da shay'an ko kana samu wani abu fa zahaba yadda yi sun maraja a sana ya dawo fa qala la wallahi ya rasulullah yace wallahi ya manzon Allah sai zalla ƙari ne na karfafa zuwa la wallahi wallahi tabbas ya manzon Allah kamar la uqsimu ma wajatta shay'an ban samu komi ba qala zur walau hataman min hadid yace dai ka diba ko zobin bakin karfi walau hataman min hadid walau hataman min hadid ko da zobin bakin karfi kaga ta zaki da rubu dinari ko wani rubu dinari da ƙasa gare ko sama gare ba daga mai shari'a bane annabi Muhammad sallallahu da wasallam sai dai ana samu daga ijtihadan wasu malamai wata mazhaba ta ce kaza a kalli a sadaki wata ta ce kaza kaga ba jima'i na ba to kuma gashi hadisai na mazu sallallahu sallama malamai sun bibiye su babu inda ya kai da akalli sada. zoben bakin karhe ma gashi annabi ya ce a samu waya a wani fa zahaba yadda ya sun maraja a sane ya dawo faƙala la wallahi wallahi ya rasulallah ya manzon Allah wala khataman min hadidin ko zo zan bakin ƙaryan ban samu ba walakin haza izari sai dai ga zane na qala sahlun balahu rida'un bai da mayahi fala hanisu walakin haza izari fala hanisu qala sahlun malahu rida'un jumlatun mu'tariba فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah ce ma tasna'u bi izarik mi zati da zaninka illa dattahu in ka daura shi lan yakun alaiha min shay'un ba ta samun gobi daga ciki ne wa illa dattahu idan ka daura shi ita kuma lan yakun alaika shay'un ba ta samun gobi ciki ne fajalasa ar-rajulu sai mutumin ne ya zamna hatta tsala majlisu sai da zama ne ya tsawaita ya dade zaune hankalin mutane ya dauko sai ya sulale ta yadi sun makama sannan ya tashi fara'a wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah kin kai shi muwalliyan shi da mai juya bai fa amara bihi fad'i annabi ce a kira shi falamma ja a lokacin da ya zo kala ma za ma aka bil alquran me yake tare da kai na alqurani kala ma i suratu kaza wa suratu kaza wa suratu kaza addadaha yace ina da surar kaza na da surar kaza da surar kaza ya ga su qala ataqra'uhunna an zahri qalbin annabi ke kana karanta su da kai dan mu da hausa da kai muka jago? ko kana karanta su da kai qala na'am yace eh yana karanta su da kai ya harnace qala ya ka tafi fagada mallaktuka na mallaka maka ita da mama aka bil alquran da abin da an tare da kai na alquran to kaga wanga dar mai harbi da an kai gidan karka annabi sallallahu alaihi wasallama babu rawa goro babu addu'a babu a cika da wata ba duk waɗannan kawai al'adodi da al'adodi da kawai da an ka taɓa mutane akan ba wai zane suke cikin littafai almuhimmu babin da imam al-buhari ya buɗa Allah ta'ala dogon wanda kake neman aure ya halatta ka dibi mata ka kuma da ta zo za tallata kan da ka wani ina son ka neme ni aure to sai ka dibe ta ka gani duk da cikin dibin akwai mafsada amma saboda maslaha da tarin jaya sai shirya ta halatta saboda a shari'a in maslaha tarin jaya mafsada to sai ya halatta asalin didin ga asali na tale-tale bai halatta ba amma shari'a sai ta halatta shi saboda la'akari da maslaha saboda sai ka zanta na sannan kila ka ita tsanciya da wanda haka so da wanda ba ta so ko tana yi ma ko ba ta yi maka to saboda haka ya halatta shi didin to amma wannan didin so nawa so nawa za a yi didin sannan ba a ce babin zuwa hira da wanda haka zuwa arbi ba ba babin zuwa hira ba abinda a gudana yau mutum ya ga mata ta mai ya aika gidansu an yi magana amma kuma sai a gashi kullun duk mai ya kai hira a share awoyi zanne ana dumi kullun hira awa hira awa yi mina za aka wani kullun kaga wannan shi kan haramun nan wannan hirar abinda shari'a ta baka izini tubanta ka gamsu da ta nema ko ba ta nema da haka nan ta haru to abin da zai ci gaba da baya na biyo wa irin al'adodin yau a kama tsugunne tsugunne bayan gida gehen gida ƙarƙashin ice na ana hirar da ba ta ƙarewa juddadun alaina kullun kuma aure ba tsawo jiya ka so ka awa yau ka zo ka gobe ci jiya aure kullun hirar ba ta ƙarewa to wannan ba ta cikin abin da shari'a ta yi zuni a kai kuma ba an san rashin amfaninta rashin amfaninta ya to biyowa baya mutum ya ci gaba da hira da yarinya sai ya kosa da ita kawai sai ya jayewa dai ya kashe mata kasuwa sai ta haya kuma a cikin hira dole sai banna ta shiga kai hirar ma ko wanda ba ga kaga ta ba Kuna da kana can tana can ka buga waya kuna ta to dogon lokaci ta wata maganganu ka wata maganganu da irin su ba su kamata su gudana ba sai tsakanin armamma da armamme kalmomin haɗari masu motsar da shawa su haifar da fitina tsakanin ku ta waya ko ta gata gata wannan shirya ba ta dare shi saboda kai zama wajibi ga uwaye maza da mata sun tsawata daga wannan mugunyar ɗabi'a. ‘Yan uwa su kula, su tsaye da wannan ɗabi'a mai muni. Da ta zo a yi kafaɗa da kafaɗa a kan a yaƙi wagga ɗabi'a da bata dace ba. Saboda sharrin ta bayyana yake, in ma bai faru a inda kuke ba ya faru a wani wuri ka ji labari. In kana sauraren wa'azin Malam Kabiru Gombe, ba ya taɓa bada kisar wani yana zuwa inda wata ba suna hira a cikin hoggar gidansu to akwai awaki wurin da ya cire wando ne ya kewa haka ashe bisa kan bunsuru ya cewa sai bunsuru ya shiga alƙuru ya cikin gida shina kuka ne ne ko da an ka kira ga wando bisa kan bunsuru da bel to ka gani to ka zo can ɗabi'a da kaga inda dore da in mutum ya bi ta da ya ga ta ga ta canza kwana da ta gare ta sha kwana da canje ɗabi'a ta da aka fassara da kawanci amma ta zama alheri bisa ga ta yi zama alheri da ta taso ba ya ta tsare ka ta kauce kai ma haka ka dunkule ko ta kawancin ku Allah subhanahu wataala ko da kuka haɗuwa ma kuna murna juna amma yau ka hira awa biyu da yarinya gobe ka hira awa uku ita jibi ka ka ɗauki hoton da ka tura ka ɗauki hoton ka ka tura mata ta ɗauko hoton ta turo maka ko kahin a tashi armin ma ka ƙoshi da ita kai baka maganin darajarta da mutuncinta saboda haka ma shakuwar za ta rage tsakanin saboda haka sai haka mai yawa da an ɗanyi armin ko mara ɗaya za a yi ba sai haka rashin jituwa ta saboda dama irin ɗan maiko da matsin da ya kamata a samu na armen tun ga hanya an tsiyaye shi Allah ya gyara wannan uwaye zuwa Allah maza da mata kwarai da gaske malamai ibnu qayyim rahimahullah ta'ala cikin sabi ce, uba ya yi kishin da ya mace bisa ga uwa mace dan ita uwa mace tana iya dunkule ma yarinya kayan ta jira mata bayan gida ta ce ta kewaya ta dauka ta inda za na dan in ta tafa kin ka uba hana zai uba ya yi kishi uba yana iya taka mata ya ke birki amma ita uwa ba ta iya a mata yadda kuma suna dan tanyon da yadda akan abin da yake jin da shakata a gare ta ba ta zo a takara mata duk da faɗa za kan wata ya mace wata tana ya kawo kare-kare ta ɗan kakkari haka ga. To dole sai uwaye maza sun jajirce gaskiya in mu na ne mai ɗayanka kana son ta ko kana son ta to ina son ta to na ka, an ba shi amma a faɗa mai ba a zuwa hira ba a zuwa hira ba a zuwa doke ta zama shi a sai wurin hoto duk waɗannan abubuwa ka faɗi a faɗa mai in ya yadda to a turo a ci gaba da laruri in bai yadda bai sai bi da wata sai Allah ya kawo ba diyarka miji na alheri to Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk